a bisa tsarin demokradiyyar najeriya yan majalisar dokoki na jiha ko na tarayya ayyukan sun hada da duba ayyukan sashen gudanarwa dokar kasan ta ba su karfin hukunta wannan sashen mulki musamman inda sashen na gudanarwa ya nemi wuce makaɗi da rawa har ila yau wannan tsarin ya bai wa majalisar dokokin damar tsige gwamna ko shugaban kasa inda ya nemi ya wuce iyaka sai dai kai cewa wasu yan najeriya masu kula da al'amuran da kan je su komo sun ce maimakon samun su suna gudanar da waɗannan ayyuka nasu sai kaga sun buge ga zamewa yan amshin shatan sashen mulki wato gwamnoni ma musamman masu wannan yan ra'ayin suka ce sautari ka tarar cewa waɗannan yan majalisar ba su iya gudanar da komi sai yadda gwamnoni suka sarrafa su suka ce ba komi ne yasa haka ba sai rashin karfin aljihu da ba su da shi wanda komi sai gwamnoni sun yadda so ga dama da su wasu kuma suka ce da yawan su suna taka rawansu ne daidai da yadda ubannin gidansu ke bukatar su taka domin ko su so kawo su majalisar masu wannan ra'ayin suka ce da yawansu ba su ci zaɓe ba wasu kuma ubannin gidansu ne suka ɗauki ɗawainiyar zaɓen nasu don haka sai da su ga dama suka sarrafa su wannan ya sa na kira dr sadiq abubakar wanda ke ɗaya daga cikin masu irin wannan ra'ayin kuma na ce masa anya sun yi wa 'yan majalisar dokokin jiha adalci na tsayawa kan wannan ra'ayi amma sai ya ce da ni. ga an musu adalci an faɗi haka abun da ya sa ce maka musu adalci kusan gwani guda biyu suka safi mu al'umma ga waɗannan 'yan majalisu musamman na jihohi na ɗaya mutane ne wanda suka zo lokacin da aka zaɓe su kusan majoritin su da yawa daga cikin su ba wai zaɓen su aka yi ba gwamnonin nan ne suka ɗauko su kawai su. shi aka yi dai abun da aka yi suka samu kansu a inda suke to dole ne sai ya zama da dama daga cikin suka zama cewa dole su zama yin amshin shata don su biya wai kowa ya ci kuɗi ne suka zama to amma dakta idan ana yawan samun cece ku ce tsakanin sashen zartarwa da kuma na yan majalisar dokoki baka jin hakan na iya kawo wa tsarin demokuraɗiyya koma baya musamman ganin cewa har yanzu mulkin siyasa a Najeriya yana rarrafe ne a'a na zinadar maganan ba da da zamar da demokuraɗiyya ba inda PDP take yaudaran al'umma cewa wai har yanzu kurla ke shekara goma sha hudu ne fa kasar nan yau PDP nan tana mulki tana da rinjaye a majalisar doka da za su nemi abin abun kirki al'umma su gagara samun biyan bukatarsa saboda haka ce ku ce ai in babu ce ku ce a demokaradiyya da adawa wallahi na tabbatar maka ba inda za je sai dai kakakin majalisar dokokin jihar Niger Honorable Adamu Usman ya ce duk wanda ya ce da su yan amshin shata to bai musu adalci ba shi ma ga hujjan da ya bayan amma mutane suna ganin cewa wato zaman da ake na lafiya wato in ba a samu ana kururuwa ba ana ana ana nufi kamar ko zama yan shaksa ta na to mun kuma na mun na son zai da muka yi shi ana cewa kana mun da yana ga ba haka wani ba dole sai mun faɗa da juna ba kafin mu samu to amma honorable yawancin masu wannan ra'ayin sun ce da yawan ku ubannin gidajen ku ne suka kawo ku majalisar shi yasa da wuya a ce kun iya gita sharuɗin da suka gindaya muku kuma cikin waɗannan ubannin gidan na har da gwamnoni nan ko me ka ce na wannan kundin doka na Najeriya wato National National Constitution a Section 92. Za ga cewa yadda ta tanada yadda za mu zaɓi manyan majalisa wato kakakin majalisa da mataimakinsa. Kuma yadda za a cire su duk yana na yana su, Kuma a kowane lokaci ko lokacin da mun maka shigo duk yana abubuwa din mun fa ba yadda taɓa zama memba ba. Akwai wanda suka yi memba tun alif ɗari tara da casa'in da tara. Mun cancanta wa ne ya cancanta yi wannan abun kuma da ya kasance aka ce ya zo kaina. To yin nan wani abubuwa in da kamar gwamna ne ya ce ga wanda yake so ko kuma ya zaɓi wani wanda ya da me ya zai a zai zaɓi wanda ya kasance me yawa ya dan kwana biyu ko kuma ya daɗe a majalisa har yau masu wannan ra'ayin suka ce yan majalisar dokokin jiha hatta da cewa gwamna ya ba su umarni su taka rawa ka cikin kasuwa cewa za su yi gwamna an gama sai dai ganin yadda tsarin demokradiyyar najeriya take wanda karfin kuɗi ya tattara ne ga hannun fannin gudanarwa wato gwamnoni akwai wani tasiri da majalisa za ta iya yi tunda ko ba ta da ko anini sai yadda sashin gudanarwa ya yi da ita hanya jama'a wannan batu abin dubawa ne kuma a sake tunani akan wannan matsayi na yan majalisar dokokin jiha ladan ibrahim ayawa mura amurka daga lagos a najeriya